وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل مرشدا صدري ويسر لي ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta lahadi wacce take ita ce safiya ta 26 ga watan rabi'u sani a wannan shekaru da ke da izina mu dora a wannan akan wannan wannan malami ya bude sunan wannan babi din yace ta'amu dhaifi alqara sunan abincin da ake ma bako in kai bako sunan wannan abincin sunan shi alqara a larabci idan ka ce kaddimtu lahu alqara ma'ana na kawo mashi abincin bako ta'amu da'awati al-ma'duba abincin da ake kiran mutane su su ci don Allah a zo a ci abinci a gidan wani yau muna fatan bayan an gama karatu za a yi za a ci abincin karin kumallo a gidan wani sunan wannan al-ma'duba a larabci abokinka da kuke karatu wanda dai ya kawo maka ziyara ne ce ta'amu za'iri a tuhfa abincin wanda yi ziyara ya zo maka ziyara ya kawo maka ziyara gidanka sunan wannan abincin a tuhfa aka laraba suke kiran shi masa mana nan, wa zai maimaita musu duka a akai alƙira alƙira abincin alma'aduba a alma'aduba abincin da aka kira a zo a cikawa ya ci abincin girmamawa barakallahu fik a tuhfa ta'amul imlak idan kai gida ka kammala gida ka zo ka ce za ka tare me kuke kira me kuke cewa idan wani ya yi gida zai tare sai ga yaci mutane so su ci abinci yake sunan wannan abincin ashundukiyya ashundukiyya ashundukiyya abincin da ka da ka kira da ka kammala gida ko kammala daki ka ce a zo a ci ko kuma abincin da aka yi wa da mace ta yi bayan an sake ta tana murna an sake ta yi ta girka wannan abincin sunan shi a shundahiyya eh? eh eh irin shi irin shi da ba yanzu ba shi ba ya mallaki gida ba ne ita yanzu ba ta mallaki kanta ba ne yau yi suke kiran ta'amul amlak wasu sukan sahi a cikin reception da kuke yi idan an kammala buki immediately din na aje a dan a gasa hannu ashundukhiyya <laughs> wannan haka ibnu durayd ya faɗa ta'amul urs wani abinci kenan alwalimatu ah kana ina shi ibrahim ta'amul urs abincin mu kenan sunan shi alwalimatu abin da ya ta wahalar jiya a fasara kenan alwalimatu abin da bai shafi abincin aure ba ka kira da sunan walima sai dai kawai a yaranku yanzu kun hausantar da walimar sai kuka ba ta cewar komai ma dai walimar ne ta'amul wiladati al-khurs abincin da ake yi bayan an yi haihuwa mana kanwa kasan akwai abincin da ake yi idan yaro ya kwana idan an yi haihuwa yau gobe jibi shekaran jibi idan namiji ne a kira sunan wannan abincin kauri kauri idan mace ce kuma a kira abin kanwa to sunan wannan alhurs wa inda halki sha'ar maulud abincin da ake ranar bakwai ranar da aka aske kan yaron sunan wannan abincin al'aƙiƙa hmm? eh, akwai abincin da ake yi na sunan wannan kanwa a hausa idan mace aka haifa a kira abincin kanwa idan namiji aka haifa a kira abincin suna abincin kauri ba san ya kuke kiran shi ba ba san ya kuke kiran shi da yarbanci ba eh na me kanwa din alkhurs alkhurs hmm. wanda ake na ranar bakwai ga wata alaƙiƙa wanda ake yi bayan an yi ma yaro kaciya bayan an yi ma yaro kaciya ba ana mai abinci ba a yanka mai kaji a gyara mai kan rago ko kansa da sauransu sunan wannan shine ta'amul khitan sunan wannan al'aziratu al'aziratu haka alfarra ya ce ta'amul qadimi na safar abincin wanda ya dawo daga tafiya aka shirya mai abinci na musamman ko iyalin shi suka girka mai abinci ko abokanan shi suka mai abinci sunan wannan abincin annaqi'a haka dai dinga ka kawo su ta'amul muta'allil al ghada ghada abincin da mutum ya dan ci din nan kafin kafin garjin azhar ka san ana abinci uku ne a ci da safe a ci da rana a ci da yamma to na rana din nan kafin yayi dai irin mutum ya dan ci wannan kafin babban ya zo asulfatu as-sulfatu ko alluhnatu ta'amul musta'jil qabla idrakil ghada mutumin abincin da mutum ya ci ya ci da sauri aka ce ka bari a gama abinci ya ci a ku ban wannan ci saboda yana sauri sunan wannan al'ujala ta'amul karama abincin da ake don girmamawa ne sunan wannan alqafi قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الوليمة babin da zai mana bayani kan walima walima ita ce abincin da aka kenan abincin aure abincin angwanci abincin da aka wanda ke da alaka da aure yaushe ake yin wannan abincin na walimar aure kafin ɗaura aure ko bayan ɗaura aure an yi ka fa daura aure fa yayi ko bai ba yanzu muna yi ne ya yake a musulunci ba ku kuke yi ba qala rahimahu allah azza wa jalla hadathani yahya am malik an humayd an tawil an anas bin malik an abd أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره أنه تزوج فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم سقت إليها فقال زينة نوات من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم aulim walau bisha aulim walau bisha shine fi'il al'amri na alwalamu kenan shine masdaran aulim walau bisha in dai ba addini ne da izinin Allah ta'ala wata wata rana sai karatun ka ya zo gare shi amma in dai ba addini ba ne haka za ka yi tabbata kira ka koma ga Allah Ba ka sami mai dalili ba ya haya an malik yake cewa yahya ni ha al-laysi ya karanta da ni wani hadisi daga malik an humayd ibn tawil daga humayd al-khuzai al-basri at-tawil mun yi maganar kwanakin baya ko dai ya zama da kusa da gidan shi a wani humayd wanda yake gajere ne makwabcin wannan kenan sai ake kiran wannan a tawil wancan kuma al-qasir kenan ko da ba a kira wancan al-qasir ba saboda wancan bai abin nan ba an kira wani atayil domin a bambanci eh ko kuma suka ce a yana dogon hannu ne ba dogon hannu ba na ba bahaushe fa aiwa saboda haka idan mutum yana da wata siffa wacce yake da ita akan gane shi wannan ba aibu bane kamar atayil kamar al wanda za mu yi shi an jima kaɗan abdurrahman bin hurmus kun gani al'a'araj gurgu a ƙawil dogo kun gano wannan da ke ku ga sanan dai da yawa haka ga amash suleiman bin mihran alkahiri da sauransu ce wannan ba ba abin nan inda dai ba mutum ya faɗa ne domin tozartawa ba inda dai dan a fayyace shi ne mutum ne da shi aka san shi da tawil aka san shi iya abin nan aka an baka ce tawil ɗin nan ba za a ga to ba za a kura ba kuma kenan ya zama tsoyin loma don gane shi ba za mu tsananta a nan ba an anas bin malik radiyallahu an daga anas dan malik Allah yadda da shi anna abdurrahman bin auf lalle abdurrahman dan auf ja'a ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa bihi afru sufra shi abdurrahman bin auf din a jikin shi akwai dugo dugo na tirare tiraren da galibi an gwaye suke sawa asar shine gurbi sufura na tiraren alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya tambaye shi ya ce ya kenan Hmm? ya ce ma haza a wannan ruwayar kenan a wata ruwa kuma ya ce mahayam dimdima a nasu daya mahaza wani aiko ya abin nan amma mahayam sai mai wannan fa'akbarahu sai abdurrahman bin auf ya ce da shi annahu tazawwaj ai yayi aure ne yayi aure ne فقال له rasulullahi sallallahu alaihi wa عليه وعلى اله sai ma كي Allah tsira da امينتي Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi kam sukta ilaiha nawa ka bata sadaki kun gano wannan da ke ko amma a sauran riwayoyin da suka zo kafin wannan kafin wannan jumlar kam sukta ilaiha sai da mai addu'a yace barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair kun gano wannan da ke ko sannan sai ime wannan tambayar ya ce nawa ka ba ta sadaki yanzu wani ya zama sunna da an yi aure ka tambayi mutumin nawa ka ba ta sadaki malamin shi faƙal sai ya ce shi wa kenan zinata na watin min zahab menene nawat eh jami me jami tamru ko dai wannan ledar da ke cikin atamru mai Allah ta yake faɗa cikin suratul an'am inna abin nan inna Allah faliqul habbi wan nawa amma kuma ta ba lokacin da muke tafsirin wannan ayar a cikin surat anam daga cikin malamai suka ce annawa shine wannan fatar da ke cikin abin nan fatar da binu Allah shi ke tsaga alhab kwaya in ka shuka ta shi ke tsaga ta sai ta fito Allah ya ga dama sai ya bata haka sai dai ta riɓe a ƙasar wannawa hakan nan ɓawon da biyu ne yake tsaga shi ganin da ke ko to shi nauyin wannan na zinare ibin da kikil iri ce ina ai wannan kauli ne zaifi sosai da sosai an dai faɗe shi abinda larabawa suke nufi da shi shine nauyin dinari uku na kilogram sukan ce da shi abin nan abin nan yake da suna zinace na wat idan yana da nauyin kilo uku ko dai da rabi ko kuma da rubu'i sai a kira shi zinatu nawat ba tare da an yi la'akari da asalin kalmar ba to idan ya zama na zinare uku ne da ɗoriya wannan ya kai rubu dinar ko bai kai ba eh mm. ya kai zinare uku ko bai kai ba eh ai ya ke rubu dinar ko bai kai ba kar ka manta rubu dinar fa shine dinari daya a raba hudu shine rubu dinar yanzu wannan dinari uku ne <laughs> eh ka fahimci wannan ko ko dinari ko kuma dirham dirhami uku kun fahimci wannan dirhami uku to amma a ruwaya sai ce min zahab na azurfa saboda a wannan kalmar an yi dogon turanci sosai da sosai malikiya suka ce a tafau sadaki yana da akal saboda ana salim ya tambaye shi kam sukta ilaiha inda babu akalla da ana salim bai tambaye shi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka ce abinda ake nufi da zinatu nawat shine rubu'i dinar wani lokacin kaga ta kifan mazhabanci yakan ja mutum yi wasu yi wurare ba ma mazhabanci kan komai karka kuskure kai huluyi akan shi la ta hulu fi dini kuma la ta qulu ala allah illa alhaq sai ka je ka ɗebo abin da ba dalili ba ka ba shi ya zama dalili in dalilin rababbe ne ka taimai abin nan ya ya zama dalili alamin da ya maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tambaye shi nawa ne ya bayar shi kuma ya ce ya bata nauyin dirhami uku da rabi ko da kwata na zinari faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam. sai makin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi aulim walau sha. ka je ga walima ko da kuwa da akuya ce domin ita ce mafi karancin abin da ake da ita ka je kai walima aulim ka je kai walima wannan fi'il al'amri ne akan haka malamai suka suka abin nan wasu suka ce walima wajibi ce walima wajibi ce wasu suka ce walima ba wajibi ba ce mustahabi ce waɗannan maganganu biyu su ne maganganun da suka fi abin nan kai komo a wurin malamai idan aka ce wali alwajib shi ne mai fabu ala fi'ilhi wa yastahiqqu tarihu al'azab iqab ko azab ne duk wanda iyana yana da lada wanda bai yi ba ya cancanci azabta da shi sai dan Allah ta'ala ya yafe mishi wani shine wajibi amma idan aka ce abu mandubi ne shine abinda da mai fabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu a tarki ala tarki shine abinda mutum in yayi yana da lada in bai yi ba ba za a yi mai komai ba wannan shine annadubu kun gano wannan to wannan su ne maganganun da malamai suka yi zahiriya sun ce walima wajibi ce so da sallallahu ya ce auli ma walau bisha ɗaya kenan wanda suka ce wajibi ce suka ce ai kamar ɗaya daga cikin dalilansu suka ce ai amsa amsa gayyatar wanda aka gayyata walima wajibi ne ya amsa sai suka ce to wannan ai kamar sallama ce wai za ku yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha amsawar zai zama wajibi ko da yin walimar shi bai zama wajibi ba wannan shirye shi ne magangan da malamai suke ta tafiya akan walima wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba magana ta ko dai ya zama wajibi ko ya zama mandubi ɗaya kenan na biyu a yaushe ake yi da yawa malamai sun ce ana yi ne bayan tarewa kamar yadda abdurrahman bin auf ana sallam ya umarce shi ya ce eh, bayan ya tare tunda ce me ya faru Ya yace kaza ne ce aulin walo bisha kai walima kuma wannan sunna ce alqauliya ko alfi'iliya ko alistikarariya ko takaririya alqauliya ce aulim An-Salim ya faɗa da bakinsa ya ce kai walima walo bisha saboda walima da gaskiya tana da ƙarfi sosai da sosai ɗaya kenan na biyu kuma yaushe ake malamai suka wasu kace ce ana yi ne kafin abin nan kafin a tare wasu kace ce kuma sai bayan an tare cewar bayan an tare din nan gaskiya magana ce mai karfin gaske ana yin walima sama da kwana biyu ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi masu hmm? ka ce idan bai zama da bazzaranci ba da nuna gadara ba ya halatta ka yi yau ka yi gobe ba kuna yi ba akwai gidan amarya akwai gidan ango a ku har yanzu wa lamma ya ce ku tawilu ke nan inda waye wadda sani an malikin an yi haya bin sa'id an na hukal laƙada balagani an na rasulallah sallallahu alaihi wa wa sallama kana yuli mu bilwalima ma fi ha hubzun wala lahamu وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد لقى يحيى بن سعيد الأنصاري كنا ابن قيس الأنصاري أنه قال يتي لقد بلغني يتي تبس حقيقة بياني يازو من أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم lalle ما yake الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yulimu bil walima ya kasance yana yin walima a yanzu mu sunna alfi'liya yana yi ka magana ta walima gaskiya tana da ƙarfi sosai da sosai tana da ƙarfi ya yi ya kuma yi umarni da ayi. yi yakan yi waliman nan fa mafiya hubzun wala babu wata masa babu wani nama a ciki abin da ya sauka shi ake yi kun gane wannan da ke ko ma'ana da ya ce aulim walau bi sha ko da da akuya ka samu to har man abin ya faskara ba a samu akuyar ba ai a danyi wani abin domin akwai hikimomi da yawa wurin walima yakan daɗa bayyanar da aure a ce me ya faru ai auren walimar gidan wani wani ne ya ƙara aure ko wani ne yi aure kun fahimci wannan da ke ko shi aure kullum so ake a bayyana shi ba so ake a dinga yin kus kus kus ba ba a san ake yi ba in mai karfi ne kuma a ce walau bisha eh kuma ta yi wa wani karama ba ba ga in zai laye a gidan shi ban ya yanka laye kuma sai ya yanka ba hmm? to ranar sallar nama ake kiranta jiyara waɗannan batu hadisai guda biyu da makaranta suna magana a kan walima yin walima ta ɓangaren shi ango kenan anahu sallam ya faɗa da bakinsa ya ce auli walau bisha anahu sallam ya yi da karan kansa an samu sunna ƙauliya da fi'iliya yanzu kuma magana za ta karkata zuwa ga wanda aka gayyata wancan hadisi na abdurrahman bin auf bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai da ibn majah da sauran ƙari da ahmad ibn hanbal sita kenan ko sita ma ko saba'a وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر umar عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza du'iya ahadukum idan aka kira ɗayanku ila walimatin zuwa ga kowace walima kenan domin siyaku shart ne falyatiha ya je wannan walimar kowace walima akwai ruwayar muslim idza du'iya ahadukum ila walimati irs falyujib idan aka kira ɗayanku zuwa ga walimar aure ya amsa idan aka kira ɗayanku zuwa ga walima aure a ruwaya musulmi ce fal yujib ya amsa wannan kiran a wannan ruwaya da ke gabanmu ita ma ruwaya bukhari da musulmi da ibn Maja da ahmad fal ya'tiha ya je wurin walimar yanzu kaga wannan yana ta'allakuwa ga wanda aka gayyace shi zuwa walima aure don ku komai walima kuke kina shi kun gano wannan da kyau ko ya amsa Mm, ai don kun kira walima sauka karatun qur'ani walima waye walima ai kun yi ne da za ku gane ba wani abin na yi ba za ka zo ka ce wai an yi bidiya ba kuma a ce wai an yi ko bidiya ne ai ba za ka ce an yi bidiya ba a tiha ya je wurin kira in ga wannan wajibi ne domin shi ne al'asulu al fil amri al-wujub kamar yadda da shi ne wasu ka ci yin walimar wajibi ne muddin yana da mutum yana da abin da zai yi kun gano wannan da kyau ko na biyu kuma yanzu wanda aka kira zuwa walima din sai ma wajibi ne ya amsa to ya kiran walima yake kasancewa yanzu an eh? ba ba shi rufa ana sanawa a masallaci masallacin goku masallacin juma'a har a nta har a kafafen yada labaru duka har a jarida ana buga saboda ba ka je ba ko ba ka gani ba eh? ai to a nan mun gana da ce ka san wanda zai ko mun da cewa shari'i ne sai ka san wanda zai caka idan aka gayyace ka ko an ce sai ka sani ta yana zai zama falon lukifaya eh eh yan uwa kai musulmi kenan al-muslim akwai muslim eh eh abokan arziki la Allah akwai mutumin da yake ba musulmi bane amma suna zaman lafiya je ba magana to wani har ya bi manzo Allah sallallahu zuwa yaki ba wani idan manzo Allah yana biki a gidan shi ba zai zo ba eh yawa yanda ke kana da mashin a garin na ba inda ba za ka je ba malamai suka kasa da'awa zuwa walima akwai miyar da'awa kun gane ko gamammiya a saran a masallaci a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan ba ta zama wajibi a kanka cewar da'awa ce ta zuwa walima kun gane wannan amma wacce aka zo aka same ka takanas aka aka gayyace ka to wannan ita ce ake magana domin ita ce wannan khasa wanda yake an ayyana ka kun gane bambance-bambancen da ke su amma wacce aka sanar a masallaci ko aka sanar wannan ba wai ta haranta maka cewar an kai je ka ci za a ce ka ci wani abu bane amma malamai sun yi taujihi akan wannan sun ce wannan ba ta zama wajibi amma wacce aka zo aka gayyace ka aka ce da kai wani ya aiko ni ya ce in gaya maka akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kaga anan kana da bakin ka ce wallahi lokaci kaza ina da hanzari daidai lokaci kaza lokaci kaza din nan bana gari zan yi tafiya zan haka ne ko ba ka bane amma a masallaci mai sanarwa yana gama za ka iya daga hannu ka ce alaga ta malama mun samu zuwa ba saboda kaza saboda kaza kun gane bambancin da ke cikin su hakan nan wannan da da ya gayyace ka shi da karan kanshi in ba ma aiko a yi ba za ka ce mai gaskiya daidai lokaci kaza kana da hanzari sabanin wanda yake gamammiyar da'awa an gane bambancin da ke cikin su al'amarin walima yana da muhimmanci sosai da sosai وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ya ba maulidi ba ne ai da waka kira ai وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دغ مالك مالك هنا ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن الاعرج دغ الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره دغ ابو هريره الله تعالى يددشي انه كان يقول ابو هريره يا كسن نا تشيوا شر الطعام ما في شر أبنشي ma'ana akwai abinci masu شر كينا amma wanda ya fi kowanne sharri domin shi ne shar da shar da khair gaba ɗayansu siya ne na a tafudil sai dai ba a ƙara musu hamza a ce a shar ko akhyar wa galiban a ganahum sharrun wa khair min qawlihim akhyarun minhu wa ashar wa galiban a ganahum khairun wa shar min qawlihim akhyarun minhu wa shar in ji ibn malik a cikin alfiya ice da yawa suna cewa shar a matsayin ashar suna cewa khair a matsayin akhyar ba sai an ƙara hamza ɗin ba saboda karka ce wai akwai shi a ƙur'ani babu shi a ƙur'ani hatta a suratul jinni wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wannan hamza ce istifhamiyya ba hamza ce at-tafdhiliyya ba sharru ta'ami mafi sharrin abinci ta'amul walima shine abincin walima saboda me ya zama haka yuda alhal aghniya ana kiran attajirai mawadata kadai wa yutrakul masakin sai a aje talakawa gefe guda ba ta su bace ba ta ire-iren su bace wa man lam ya'ti da'awa duk wanda aka gayyace shi zuwa walima bai je ba faqad asa Allah wa rasula hakika ya saba ma Allah da manzon shi kun ga magana da na faɗa da su sai kai maza ka fashi hanzari ya ce wallahi ina da hanzari sai ga mutum ya ce yana da nauyi baya so ya faɗa abin da ke tsakaninsu in ya baka baka bashi hanzari ba lalle ilalla yana da za zaka je in baka je ba kuma ka saba ma Allah da manzon shi faga da asallaha wa rasula wannan yana ga cikin dalilan da ya sa. suka ce amsa walima wajibi ce bayan umarni da ya gabata ɗazu faliya atiha da faliyujib kun gane wannan ko to yanzu kuma an samu alwa'i ya saba ma Allah da manzon shi suka ce wannan hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu ba zai zama ya faɗe shi ne kawai haka kawai ba tare da ya ji shi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin irin waɗannan hadis din aka saka gada kun gane wannan da ke ko sannan kuma wannan bukhari da muslim da abu dauda da ibn maja da ahmad bin hanbal duk sun rawaito shi khamsa bukhari muslim abu dauda ibn maja da ahmad to kun ga wannan shine taujihin da malamai suka guda biyu na kira zuwa ga walima akwai gamamman kira kun gano yi wannan da kyau ko akwai kuma kira na ɗaiɗaikun mutane kiran walima an gaici an faɗi sanarwa a masallacin juma'a na kwangila an faɗa a masallacin juma'a na teku an faɗa a masallacin juma'a na tayi an faɗa a masallacin juma'a na dutsen kura idan gaba ɗaya mutane suka ce ga mu a gidanka sun zo walima eh ya za ka yi eh gani shi za ke ce akwai da'awa alkhasa saboda haka dan ka ba da sanarwa a masallaci dan ka ba da sanarwa a masallaci ba za ka kafa hujja da wannan sanarwar ka zo ka ce da wani banganka a wurin walima ba wataƙila ya tambaye ka ya ce shi kaɗai ne baka gani ba inda ai dubin dubata mutane ne ba su zo ba haka ne ko baka bane sunan da ita ce da'awa ta zuwa walima yanzu ku kun ji da aka gayyace ku zuwa wurin walima duk wanda bai je wurin walima ba ya saba ma Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ana karatu ne aiki da shi na'am wallah ya dangana ga abin abin abin nan addinu mabani wa alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi zamu kallaci wannan abin da zai hana ka zuwa maslaha ce ko ba maslaha ba ce eh maslaha ce to da wannan abin da zuwa ka wurin walima wanne yafi girma sai a duba idan wani kuma abu ne ya haka za a dinga auna abu kun gane wannan da kyau ko kuma sai ka buga mai waya kuma ka ce gaskiya wani abu ya sha kanka duk wanda ka yi kokarin abin nan kubutar da kanka mhm. ai ba mu gama babin ba ba mu gama babin ba ba mu gama babu ma ja a filwalima ba e zo walimar ba walimar da aka yi ta ba a kira duk wani talaka ba kawai ire-iren shi ya kira kuma mawadata kadai ya kira walimar to wannan abincin walimar shine mafi sharrin abinci kun gano wannan za a iya sanya masu gadi a ciki sai ya ce ma yana da masu gadi masu gadin da gefe guda ake ware su Allah ya ba ku mu samu wani lokacin sai abin da ya rage siɗi za a ba su haka ne ko ba ka bane abin da ake bukata ya zamana a wasa a abincin da shi talaka da mawadacin da ka kira haifi bukatar abincin talaka shi fa wannan da shi fa wannan wanda ka kira ya ci iya ka ci kawai ya ci amma wannan shine bayan walima zai samu lada kuma za ka samu lada so dama mabukaci ne watakila irin wannan abincin daga karamar sallah sai babbar sallah yake ci a shekara to yanzu an sami shekara bata cika ba ya sake ci kun gane wannan da kyau ko nam mawadatan da aka gayyata wannan walima ya halatta su ci abincin eh eh misali yanzu kai ya san ka kai an gayyace ka kaje kai ma dan wanshi ne mawadaci an gayyace ka kaje ya halatta ka ci abincin eh an gane tambayar mafi sharrin abinci shine abincin walima da aka keɓanta mawadata kadai ake watsi da talakawa su kan su ji yunwa ta kashe su Allah shi kiyaye to ya halatta kai da kai je ka ci siyaya mm. uh-huh. <laughs> abin na to balin balin kuma yi fada a ah, to ai baka ba abin amsa ta ba imamun nawawi yake cewa babu wani dalili da ya haramta ci ma'ana bai san malamai sun haramta cin abincin ba kun gane ko saboda me ya ce ana ya ce mafi sharrin sahun maza shine wani sahu na ƙarshe ya ce bai taɓa jin wani malami ya ce in mutum ya sallah a sahun ƙarfi bai da sallah ba haka ne ko ba ka ne mafi sharrin sahun mata wani shine wani sahu ka taɓa jin wani ya ce in mace ta yi sallah a sahun farko ba ta da sallah

yanzu mu ce <clears throat> za mu yi tambaye mai hukuncin sai da sobo ke na gaskiya abincin da aka ware al'asulu shine abincin ya zama bai daya kun gano wannan na talakawa da wanne ba talakawa ba abincin ya zama bai daya kun fahimci wannan ko wannan ba shi ke nuna don an bar wannan tsakar gida a tsakar gida ya ci abinci an kai wannan cikin falo ya nuna cewar ba adalci ba a'a wannan wani abu ne daban kun gane wannan da ke ko da yawa sahabbai sukan zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ta jira ya fito bai fito ba ana zuwa Abubakar ya zo ya ce ya ce a ce da shi ya shigo haka ne ko ba haka bane to mutane ba su zama daya kai ma a wurinka mutane gaba ɗayansu ko a abokan ka kana da abokai ashirin da biyar za ga kowanne da matsayinsa za ka je ka samu abokan ka mutum goma sun zo suna ƙofar gida sun ce an yi sallama ka ce su jira ka amma na goma sha ɗaya yana zuwa ka ce a buɗe mai kofa ya shigo haka ne ko ba ka bane ba za ka ce abin nan bai maka adalci ba abin da ake so kullum kai makanka adalci ka san matsayinka a wurin wani wane san matsayin shi a wurin ka shi kenan amma sai ka ga mutum shi kanan kanshi inda za ka tambaye shi a kudin nan abokan wane ne kai a cikin abokan shi kai ne na nawa zai ce gaskiya ina jini ne na bakwai ko na takwas in ji shi da bakinsa to kuma lokacin da ya dabbaka mishi wannan matsayin na bakwai ko na takwas sai ce ya nuna mai bambanci haka ne ko baka bane saboda mutum ya kamata ya san matsayinsa sosai da sosai a abin nan so daga dan abinci ya zama iri daya an ware wasu wurin da za su ci wasu ba wurin da tun da falon ba zai dauke ba gaba ɗaya ba da sauransu ba zai abin nan ba amin hadda abinci ana ana rabiya a ba nan a tsaya tsaya tsaya kuma kun faɗa ko eh eh tun wurin dafa shi a kashin gaskiya wannan bai halatta ba a kashin gaskiya wannan bai halatta ba abin da zai nuna maka wannan bai halatta ba shi yasa muka ce akwai da'awa khasa sai ka gayyaci adadin waɗanda zaka iya wadatarwa yawa kun fahimci wannan ya za a yi ranar girkin wannan kullum ka so mata shinkafa ɗaya gwamnati ranar girkin wannan ka sau noman ƙato duk ba shinkafa ba ce amma ya kata dogon turanci bai halatta ba wannan ka fahimci wannan da kyau ko idan jus ɗin ne Mai zai hana abin na a tsiyaye shi a ledar sai a fito da shi eh mana a sa a baka ya fi a rataya kun gane saboda wannan abin nan goran in aka zuzzuba shi watakila za a zuba a ledar guda nawa gwargwadon da aka zuba ko a zuba a hudu ko a biyar ko a shida a fara leda a kukulle eh? a to ai su ma can ba a kara musu ruwa ba ka gane wannan da kyau ko yauwa amma gaskiya bai kamata a rarrabe a wurin abinci rarrabewa ya zama ba wahan hayya eh, zahiri haka ba gaskiya mutum ya hatara nam a abin nufi kai da kake speaker a masallaci an kawo maka takardar gayyata yadda aka kawo maka haka za karanta kai da kake sanarwa kai da kake ango kai da kake ango kai kake ganin adadin waɗanda za ka gayyata ko da iya majalisar na namu na waɗa ka ce alhamdulillah Allah ta'ala ya sa siraji ya ƙara aure yana gayyatar masu kada jina gida ko eh, a sa karatunmu na wada cikin bakin littafi ai gaga shi kenan famu mutum yana ganin ko sai an sanar kaza an sanar kaza an sanar kaza an gayyato <laughs> Allah ta lai sauke <clears throat> saboda gaskiya a yi ƙoƙarin gyara kar mutum ya kuskure ya zama na akwai bambanci gashi nan zahiri a ci wurin abinci tun wurin girka shi kuma an bambance to me kenan aka yi Allah ya sauke قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء كو دباء كو دباء يا ناكويتي باء دين ما تشدع قال أنس رضي الله عنه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة falam azal uhibbu dubba'a ba da zalikal yau za Allah ba da bata baki ake yin shi ba ce ya kai ba dabanci yake ana son manzan Allah ko ana rawayin yan ƙoroso ko rawar tayi marisiya ta sha kafso ba ya ce haddasa ne an malikin an ishaƙa bin abdullahi bin abi talha shine malamin malik anan annahu yake cewa sami'a anas bin malikin ya ƙul ya ce ya ji anas ibn malik radiyallahu anhu yana cewa inna khayyatan lalle wani tela <clears throat> da a rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'a wani abinci da ya kira manzan Allah ya zo ya ci me sunan wani abincin al-ma'duba barakallahu fikum ya kira shi yayi abinci ne kawai yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci wannan ya halatta ko bai halatta ba ka yi abinci ka kira wani malami na sunna ka ce yau gidanka zai buɗe baki gidanka zai kaza gidanka zai da kai da iyawa kuma ba ganin da yake bata abu nan ne ba ka ji cewa shi ma sunna ne da aljihu zai motsi inna khayyatan lalle wani tela da a rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kira maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi li ta'amin sana'a a wani abinci da yayi yace sana'ahu ya kyautata abincin ya zaka ji ka gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gidanka a ce ya zo ya ci abinci gidanka hmm? mala qala anas sai anas bin malik yace fa zahabtu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai suhuba kenan kai subhanallah ya zaka ji a ce kai ne anas sallallahu alaihi wasallam ya rike maka hannu kuka tafi cin wannan abincin mala wato waɗanda suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ima da shi waɗannan sun wuce ka inda a ce wannan ita kadai ce hanyar da ake shiga aljanna da tuni shikenan sun wuce babu wata hanyar kuma sai Allah ta'ala sanya hanyoyin shiga aljanna suna da yawa sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci abinci tare da shi sun auren mushi ya auren musu sun yi sallah a bayan shi ya yi yunkurin sallah a bayan wasu malam ya yi kabbara a bayan wasu da ya kabbara a bayan na abubakar sai kawai ya ji ana ta ana ta tafi ya ji abin yayi yawa yana dan juya kaɗan haka sai ya ga manzan Allah ne sallallahu sallam sai ya yi baya baya sai ma'aikin Allah yake nuna mai ya huce gaba ya huce ci gaba da sallar shi zai zama wa kenan zai zama mamu kenan sallallahu alaihi wasallam ya ta nuna mai ya ta nuna mai ya ce ina ya juyo da baya da baya ma'aikin Allah ya zo ya huce ya ci gaba da sallar abubakar ya ce ya gode ma Allah da ya sa manzo Allah sallam ya amince da sallahi zai bi sallar shi haba mala au kama qal wanda ke kai yan unguwar kama sana shi ko kan ka sallah wallahi tallahi <laughs> Allah kuwa mala sai manzan Allah ya yi kabbara ba wai ya kabbara zai bi ka sallah ba ya tafi unguwa ƙauyen da ke kusa da garin madina ya je yin sulhu ya je zasanta ya je dai wani aiki ya ce in lokacin sallah ya yi abubakar ba su sallah kawai ya wakilta ka in baya nan ka ba da sallah ya kake ganin sallar eh? ka eh kasan dai da bai amince ma sallar ka ba da bai zai ce domin sallah ita ce a mu ita ce azumul ibada mala Anas ibn Malik shine khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi hidima gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shekara goma yace bai taba yin wani abu ba manzo Allah yace dan me kai bai taba barin wani abu manzo Allah yace dan me ka bari shekara goma wato mahaifiyar shi mahaifiya ce wacce ta san addini da aka haifi anas ɗin da anas ɗin ya ɗan yi wayo sai ta kawo shi ta ce ya rasulallah gashi i maka hidima ka gane maganar ya zame maka yaren gida ita ta san mai ta hanga zai shaƙi numfashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duk duniya ba a taɓa yin numfashi irin na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ba za a sakin irin shi ba wani ban yi dogon numfashi sai ya kawo da kai ko za ka kawo da kai ba wallahi ba kawo da kai ba zai ga sai ga ya maka wani abu amma numfashi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaggawa ake a shaƙa a sallam in zai zubar da yawo baki suke kaiwa yanzu wani zai zubar da yawo ka kai baki ba wallahi ka ɗibi kwalara ko ko ga ɗauki asuma ka gane maganar ko to ya tsaya watakila yana jiran albarkacin makaranta yin wata gala bai tashi ka fahimci da sauran waɗansu al'amura wallahi tsawon shekara goma yana hidima gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ya kake ganin duk ina na sallam zai zo tunda yaron gida ne in zai fita da shi za a fita in zai in ya shigo shi zai rike ya shiga nan ya ba abin ba zai gani ba so daga irin waɗannan su sun na rike kawai komai nasu ya zama irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne haka suke kokarin koyi da shi to wannan tafiya da wannan tela ya gayyata sai anas bin mali ya rufa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ya bi shi suka tafi fa qarraba ilayhi khubzan sai wannan tela ya kawo masa shi su ita sai kira al khubz duk abin da aka kona aka gasa min sha'ir na karamar shinkafa aka yi ba ta masara ba mun gane wannan wa marakan da kuma romo fihi dubba a cikin roman akwai wani abu da yake yana da kamar kabewa kabewa haka kasan kabewa? ba ka da mata ce fa ni ake a gidanka sai ka gani ka ce ƙala anasun sai anas bin malik radiyallahu anhu ya ce fara aito rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tatabba'u dubba min haulil ƙas'a yana bin wannan abin da ke da kama kamar kabewa ɗin a gefen kwanon abincin yana bi yana tsintsinta hmm? yanzu ya tsallake gaban shi kenan haka ne ko ba ka bane idan kana ci abinci kai kai kaɗai ya halatta ka ci ko ina sai dai saboda tsafta ka ci gabanka saboda kar ka zo ka lallata shi in kana ci abinci da wani to kowa ya ci gaban shi haka na salam ya faɗa ma wa ya faɗa ma ice sammin la wa kul biya minik wa kul min ma yalik ka ci gabanka eh sai suka ce idan kana ci abinci da mutum kake ganin ba shi da damuwa don ka ci gaban shi ba komai kamar yanzu kana jin anas zai ji damuwa don manzo Allah ya ci gaban shi a yi zikirin dinga tattara mai eh zai samu farin ciki ne kun gano wannan da kyau ko sai anas ya ce falam azal to ban kuma gushe ba uhibbu duba ina son wannan abin da ke da kamar kabewa da zalika al yomi bayan wannan ranar tun da na gama zan Allah ya ci kenan na ina santa sallallahu alaihi wasallam bai bayanci wannan da kyau to cin baiwa sunna ne amsa zaka bayar yawwa barakallahu fik yace yana nuna tare kenan suka ci ga wata latifa mai kyau yana nuna tare suka ci kenan ka kana waje a'a ya nuna tare suka ci kun gane maganar ko to an ci abinci tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma za a ji cewar ba za iya ba zai yadda a ci tare da shi ba Allahumma sai dai shi wanda zai cin ya ga cewar gaskiya dai kwara a ci a rage mishi wannan ba wani abin yana jin nauyi amma kawai shi sa annabi sallallahu ya ce wa innaka Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khulqin afim kana kan kyakkyawar ɗabi'a mafi girman gaske sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi bukhari da muslim da abu da turmuzi da sun roito shi da waka ce suna ne a ci wani abu mai kama da kabewa ya dai halasta so akwai abubuwa da da malamai suke magana a kansu akwai abubuwa da malamai suke magana a kansu su karan kansu suna ce ko sai sun gwamu da wata niyya kafe suka zama sunna kun bai maganar shi karan kai shi tun wannan abin sunna ne ko kuma sai ya gwamu da cewar saboda ka ga manzan Allah yana so sannan kai makaci idan kai a wannan na biyu kana da lada sosai da sosai dan ka ga manza Allah sallallahu zan ka karanta amma da Anas sallallahu yana son wannan abun yana ci saboda haka ba saboda zatin shi abin da ai kaga yanzu nama mutum kafin ya gamsar da kai akan cewa sunna ne kaga sai ma dogon turanci saboda yana yana cin nama ne a matsayin shi <laughs> na nama ko yawa eh kasan abun sai a hankali na kalto abin da ke a can da abin da muke da shi a nan na'am wa alaikum salam sai cewa wannan eh, abin nan ne halas ne ya halata kuma ba shi shikenan eh, Allah ya sa albarka kaza kaza nawa ka bayan sadaki ba a ga ba kowa yi tambaya ba ko kowa da kowa ne cikin sabi suke tambaya hmm, kawai daman ta kila za ka tallafa mashi yanzu daman mutum kana cewa da shi nawa kawai sadaki zai ci ce zama za ka za ka mai eh, abin nan aka mai mai da gulmasu ne na'am eh eh ana ba da sadaki tun kafin zo musulunci mana sai dai ake bayarwa ba kuma lalle bane dai da suke Allah ta'ala ya sauke سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد